وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أكو قوة رمضان هجرا منزون الله صلى الله عليه وآله وسلم daga makka zuwa madina takwas, wanda ya zuwa tara ga watan biyar dubu biyu da sha bakwai, muna nan a cikin suratul baqara za mu tashi aya ta 34 na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة الجنة وكلا وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه التواب الرحيم الله سبحانه a cikin wannan aya ta talatin da hudu cikin suratul baqara ya bayyana mana abin da ya faru tsakanin umarni da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayar ga mala'iku da kuma iblis na su yi sujjada ga annabi Adam da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya ce wa iz ka ambata musu ƙulna yayin da na ce lil mala'ikati ga mala'iku usjudu li adam ku yi sujjada ga annabi adam fasajadu sai mala'iku duka suka yi sujjada illa iblisa sai iblis aba ya ƙi ya yi ƙememe wasta kabara ya yi girman kai wa kana ya kasance ko ya zamo min kafirina cikin waɗanda suka kafirce wa Allah subhanahu wata'ala ta hanyar ƙin bin umarninsa wannan aya da Allah subhanahu wata'ala ya bayanin daraja annabi Adam ta biyu bayan daraja ta farko da ya ce wa allama adam al-asma'a kullaha sun aradahum alal al-mala'ika faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin da wannan daraja ta farko ta ilimi da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba annabi adam daraja ta biyu shine Allah ya ambata a cikin wannan aya cewa Allah ta'ala ya faɗa lil mala'ikati ga mala'iku a nan wasu malamai sun ce mala'ikun da suke wannan gurin wasu ka ce a dukkan mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala su aka yi umarni da su wannan biyayya ita wannan sujjada da aka yi wa annaba adam ba fa shi ya ce a yi masa sujjada ba ku lura da kyau da annaba adam ne ya ce ku yi mun sujjada idan kuka yi masa sujjada kun yi shirka domin kun yi sujjada ga wani Allah amma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a yi sujjada ga annaba Adam to annaba Adam ya zama alƙiblar sujjada sujjadar Allah aka yi wa don shi ya bada umarni a yi shi ya sa da shaidan ya bin umarnin sai Allah ya ce ya kafirce masa domin Allah ne ya yi umarnin ba annaba Adam ne ya yi umarni ba da su mala'iku kamar yadda muka shina yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun su la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun wa su suna umarni ko suna aiki ne da abin da Allah ya sa su mala'iku duka da Allah ya ambata a cikin alkur'ani wanda muka san sunansu kamar mala'ika jibrilu da mala'ika mika'ilu da malakul mauti da kuma maliku mai tsaron wuta wa dau ya maliku li yaqdi alaina rabbuka Ƙala kun, innakum suna suka kira mai tsaron wuta sunansa maliku suka ce roƙa mana Allah ya kashe mu sai ce ku masu dawwama ne dindindin titir a cikin wuta sannan an faɗi mala'ika mika'ilu an faɗi mala'ika israfilu amma ba a faɗi mala'ika israfilu a cikin alƙur'ani ba sai dai mala'ika mika'ilu amma shi Isra'ilu an faɗa aikinsa a cikin alƙur'ani da Allah ta'ala ce fai za mu fi suri nafhatan wahida wanda zai yi wannan busa da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala shine mala'ika Isra'ilu. busa zai yi guda ɗaya wacce za ta kawo dalilin mutuwar kowa sannan ya yi busa ta biyu Allah subhanahu wa ta'ala ya tayar da kowa kuma ya riga ya kafa wannan ƙaho a bakinsa wanda bamu mu san kalarsa ba ya ja numfashi yana jiran Allah ya bada umarni na abusa yanzu haka yana jira umarni ko muna ta rayuwarmu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yace ya hankali na zai kwanta ya zan samu nutsuwa alhalin mala'ikan da aka umarta da ya busa ƙaho ya kafa ƙahon a cikin bakinsa ya ja numfashi yana jiran umarnin Allah to yaya zan saki jiki da wannan duniya shine anan aka ce duk ga wanda Allah ya ambaci mala'iku sau 80 a cikin alkur'ani da sigan almala'ikatu ya zo guri 68 a cikin surori 30 daga cikin surori 114 na alkur'ani sai inda aka ce malakai ne a cikin suratul baqara aya ta 102 da suratul araf aya ta 20 sai da aka ce almalaku a gurare goma shine cikin suratul an'ami da suratul hud da suratul yusuf da suratul furqan da suratul sajada da suratul najmi da suratul haqati da suratul fajri wani matashin yaro zai karba addinin musulunci yaro daga ina kake nasarawo ina ne nasarawo wake unguwa ce a nan cikin garin gombe kana so za ka musulunta iyayenka sun san za ka musulunta a to me yasa baka gaya musu ba me yasa baka gaya musu za ka je ka musulunta ba na'am kai to me baka sha'awa kake so ka musulunta na'am kawai kaga ana musulunci yake so shi ma ya musulunci shekara ka nawa shekara ka goma sha biyar sha biyu to <laughs> to ai abubuwan guda biyu ne na farko dai a ya sunan babanka? ola yanka mahaifiyar kafa esma ekwe esther sunan mahaifinsa ola yanka sunan mahaifiyarsa isma esther esther to ka shaida ba an mota da gaskiya sai Allah ka shaida annabi Muhammadu manzan Allah ne ka shaida annabi Isa bawan Allah ne manzan Allah ne Ashadu. Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wa isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila maryam to yanzu kaza musulmi to yan kwamiti aiki ya same ku yan kwamiti Ya yi sunanka ima sunanka ima to a ci gaba da kiranka ima me kake so ya ce sunansa ima amma a dinga kiransa muhammadu da daga yau sunanka muhammadu kuma iyayenka za mu tura wakilai su je su musu bayani cewa ka yi sha'awar musulunci ka shiga sai kuma mu ji abin da za su ce ko to a yan kwamiti aiki ya same ku don haka ga imanan ada muhammadu a yanzu ku je ku tattauna da iyayensa kuma ku ji yana karatu kuma ku je ya za a yi sai ku kawo mana rahoto Allah ya sa mu dace Allah ya mana muwafaka to Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce wa iz qulna lil mala'ikati ka ambata yayin da muka uyi umarni ga mala'iku muka ce usjudu ku yi sujjada li adam ga annaba adam fasajadu dukkan mala'iku sai suka yi sujjada illa iblisa face iblis aba yaƙi ya ƙememe wasta kabara ya girman kai ya taurin kai Wakana ya kasance minal kafirina cikin kafirai wa kana ya zamo minal kafirina a cikin kafirai malamai sun ce wani jinsi na mala'iku aka umarni su yi sujjada ga annabi adam wasu malamai suka ce iya mala'ikun da suke wannan guri ne wata jama'a ce musamman ta mala'iku su aka umarta su yi wannan sujjada wasu malaman kuma suka ce wato dukkan mala'iku ake nufi su yi sujjada ga annabi Adam da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala, wanda mun yi bayani cewa malamai sun yi ƙoƙarin ko dai fassara sujjadar, cewa sujjada ce irin ta ibada, ko ku sujjada ce irin ta gaisuwa da girmamawa, kuma wani irin nau'i aka yi a wannan sujjada. Irin sujjada da muke yi ce wanda ake saka goshi da hanci da tafukan hannu da guyoyi da kuma wato ƙafa a ƙasa. wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce umirtu an asjuda ala sab'ati a azumin ko a sab'ati a'dha Allah ya umarce ni in zan yi sujjada in sauke gabbaina guda bakwai a ƙasa sai nuna hancinsa da goshinsa a matsayin ɗaya sai tafukan hannu a matsayin uku da hudu sai guwoyi a cikin biyar da shida sai kuma can ƙarshen ƙafa a matsayin shida da bakwai waɗannan su ne gurare guda bakwai da ake umarni a yi sujjada to irin wannan sujjadar ce domin ya tabbata a hadisi wani mutum ya ga wata mu'ujiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ta ƙayatar da shi abin da ya faru shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo zai wuce ta jikin wani kango sai wani raƙumi daga cikin kangon ya fito da wannan raƙumi ya fito sai ya zo ya tsaya a jikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai aka ga manzon Allah yana girgiza kai kamar suna yin magana da wannan raƙumi sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce a kirawo masa mai wannan raƙumin da aka kirawo shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce masa wannan raƙumin naka ya bani labari kana wahalar da shi kana azabtar da shi baka ba cikakken abinci baka bashi cikakken hutu rannan ma an yi kaza rannan ma an yi kaza sai mamaki ya kama mutumin domin ya san wannan abun babu wanda ya shina daga shi sai raƙumin da aka wa azabar saboda haka sai ya ce ba za a sake ba za a gyara kai kuma ka bani dama in maka sujada. saboda girmama ka bisa wannan al'amari da Allah ya baka na mu'ujiza sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da zan umarci wani ya yi wa wani sujjada da na umarci mace ta yi wa mijinta sujjada saboda girman haƙƙinsa a kanta amma ba a yin sujjada ga kowa sai ga Allah subhanahu wa ta'ala to gashi Allah ya hakaito mana guri guda biyu da aka yi sujjada ga wanda ba Allah ba shine nan da mala'iku Allah ya umarce su su yi sujjada ga annabi Adam da kuma can annabi Yusufa alaihi salatu wassalam da ya ce inni ra'aitu ahada ashara kaukaban washamsa wal qamara ra'aituhum li sajidina wannan mafarki nasa ya tabbata yace fakharru lahu sujjada sai suka fadi suna masu yin sujjada a gare shi to wasu malamai suka yi fassara guda biyu dangane ga waɗannan sujjadu guda biyu da suka zo a cikin alkur'ani an yi su ga wani Allah wannan sujada ta annabi adam suka ce ai Allah ne ya sa a yi tunda Allah ne ya sa a yi to Allah aka bautawa da yin wannan sujada ba annabi adam ba domin da Allah ya ce mu je mu kewaye ka'aba ai ba ka'abar muke bautawa ba umarnin Allah muke bi da ya ce wal ya bil baitil atiq da Allah ya ce fa walli haka shafarar masjidil haram ka juyar da fuskarka ka kalli ɗaki mai alfarma kai sujjada idan muka kalli ka'aba muka yi sujjada to ba fa ka'aban muka yi wa sujjada ba Allah muka yi wa sujjada da kallon ka'aba haka nan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya sumbaci alhajar al-aswad yace wannan dutse ne daga aljanna kuma ranar alkiyama Allah zai masa harshe da ido zai ba da shaida akan duk wanda ya sumbace shi sai annabi ya sumbace shi da sayyidina Umar ya zo zai sumbace shi sai ce haƙiƙa na san kai dutse ne baka amfanarwa baka cutarwa in banda na ga annabi ya maka sujjada wato banda na ga annabi ya sumbace ka da ni ma ba zan sumbace ka ba kai sujjadar ma ana yi a kansa domin sunnonin da ake wa alhajar aswad guda hudu ne na farko ka yi sujjada a kansa in ka samu dama na biyu ka sumbace shi na uku ka taɓa shi da hannu ka sumbaci hannun na hudu ka ɗora sanda a kansa kai kabbara na biyar ka miƙa hannunka daga nesan akwai cunkoso ka nuna shi ka ce Allahu akbar waɗannan sunnoni guda biyar duk sun tabbata akan yadda ake mu alhajar aswad amma waye koyar da wannan manzon Allah dutsen muka bauta ba ko Allah muka bautawa Allah muka bautawa da bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya sumbaci wannan dutse kenan an warware matsalar sujjadar da aka ba annabi Adam To wasu suna cewa gaisuwa ce wasu ce durkuso ne wasu ce a'a lankwasowa suka yi a'a sujjada suka yi cikakkiya domin shine ma'anan sujjada a tsagwaran harshen larabci amma wa ya sa su Allah wa suka bautawa Allah da shaidan ya ki waye sabawa Allah Wa ya tsine masa Allah saboda ya ƙi yin me ya ƙi yin sujjada ga annabi Adam da umarnin Allah to sai saura sujada ɗaya sujada da aka wa annabi Yusuf to wannan sai malamai suka yi maganganu biyu wasu suka ce a zamanin su ana yi wa sarakuna sujada ba a haramta ba don haka shi yasa aka yi masa wannan sujada ta girmamawa da haka a shari'an mu ne aka haramta yin sujada ga kowa sai ga Allah subhanahu wata'ala wasu ka ce a nau'in sujadar ba irin nau'in sujada da muke yi a sallah ba ce wani nau'i ne na gaisuwa wanda ba a haramta ba a shari'ar su irin wannan nau'in suka wa annabi yusuf daka wannan shine tawilin da malamai suka yi wa sujjadar da ‘yan uwan annabi Yusufu su goma sha ɗaya da mahaifinsa da mahaifiyarsa su goma sha uku suka yi masa sujjadar gaisuwa aka fassara ta in ma dai sujjada bata haramta ba a shari'ar su ga mutum wa in ma kuma wani nau'i ne na sujjada ba irin wacce ake wa Allah ba wacce ya halatta a yi a waccan shari'a wanda mu kuma a shari'a mu ba a yin irin wannan haka wannan shine fassara da malamai suka yi don kai ya ci karo da cewa sujjada ana yin ta ne ga Allah subhanahu wa ta'ala to mala'iku sun ci jarabawa mala'iku sun bi umarnin Allah mala'iku ba su tawaye ba mala'iku ba su keme ba ba su ƙiwuya ba ba su saba ba duk sun ba Allah subhanahu wata'ala sun girmama annabi Adam ta hanyar yin sujjada a gare shi da umarnin Allah subhanahu wata'ala da aka su sun sha sai Allah ce illa iblisa face iblis iblis Allah ya gaya mana a wata sura cewa illa iblisa kana minal jinni fafasaka an amru rabbihi iblis ya ƙiye sujjada ga annabi adam da umarnin Allah kuma dama ya kasance daga cikin aljanu shi ba mala'ika ba ne domin malamai sun ce tunda an ce illa iblisa an ce fasajadu illa iblisa kenan iblisa kamar mustasna ne daga cikin mala'iku da aka wasu ka ce asalinsa mala'ika ne da ya sabawa Allah aka goge mala'ikantaka aka mai da shi iblis wasu ka ce a'a jinsin mala'iku ai da haske aka yi su daka su kuma Allah bai sa musu saɓo ba ba su da iko su sabawa Allah subhanahu wa ta'ala shi kuwa iblis kana min aljinni shi daga cikin aljanu yake su kuma aljanu da mutane su ne wanda Allah ya umarce su su yi suke da ikon su yi su shiga aljanna ko su saba su tafi wuta domin Allah ta'ala cha yayi wa ma khalaqatul jinna Wal'insa, insa illa liya'budun kun ga anan bai sa mala'iku ba saboda su dama can masu bauta ne wadda ka sai ce ban halicci aljanu da mutane ba sai don su bauta mun kenan a cikinsu su ne ake samun masu yin bautar ake samun masu sabawa Allah su yin wannan bautar da aka sa su kenan istisna'in nan munqati ne wato dukkan sun yi sujjada face iblis wanda asalinsa daga cikin aljanu yake shine ya sabawa Allah ya ƙi ya yi sujjada yanzu mun samu jinsi uku jinsin mutum wanda asalinsa shine annabi adam alaihi salatu wassalam wanda aka yi shi daga ƙasa da ruwa wanda aka kwaɓa su suka koma ɗinu daga nan aka yi ɗinun lazim daga nan aka yi annabi adam sannan na biyu an faɗi asalin mala'iku su kuma daga haske aka yi su Za ka dukkaninsu ba su taɓa saɓawa Allah ba ko ba sa saɓawa sannan jinsi na uku jinsin aljanu wanda babansu su kuma shine iblis duk wani aljani babansa shine iblis asalin sunan babansa iblis mu kuma asalin sunan babanmu adam da aka sai aka samu jinsi biyu Annaba adam da zuriyarsa da iblis da zuriyarsa shi ma yana da zuriya Allah ta'ala ya ce illa iblisa aba illa iblisa fa fasaqa an kana min aljinn fa fasaqa an amru rabbih sai ce afatattakhizunahu wa zurriyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh badala kun ga Allah ya tabbatar mana cewa shedan iblis yana da zuriya ana kiransa da sunaye uku ana kiransa iblis wannan shine fitaccen sunansa riƙaƙƙen sunansa wanda aka san shi da shi sannan ana kiransa jinnu saboda asalin halittarsa daga wuta ne wal janna khalaqnahu min qablu min nar samu an yi shi ne daga wuta shi ma ya faɗa ni min narin wa khalaqatahu min tin ni kayi ne daga wuta shi kuma kayi shi daga daga daga yumbu daga tabo sannan an faɗi abin da yasa ake kiransa kuma shaidan saboda aikinsa kenan yana da suna uku iblis fitaccen sunansa jinnu la'akari da asalinsa shaidan la'akari da aikinsa shi yasa shaidan shi sifa ce aiki ne shi yasa a cikin mutane ma ana samun shaidanu idan sun yi shaidanci yasa Allah ta'ala ce shayadinal insu wal jin shaidanun mutane da shaidanun aljanu saboda shedanci aiki ne wanda ya irin wannan aikin ya zama shedan da aka sunansa shedan a'udhu billahi minash shaitanir rajim sunansa iblis saboda wannan sannan kuma jinnu ne saboda ga cikin aljanu ya fito to wannan suna Allah subhanahu wata'ala ya kira shi da shi ko an ambace shi a cikin alkur'ani a gurare goma sha ɗaya iblis wanda shine fitaccen sunansa na farko Allah ta'ala ya gaya mana a wannan guri wa iz qulna lil mala'ika tusjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara illa iblisa aba wastakbara wa kana min al kafirin aka sa fi'ilin madin guda uku aba yaqi wastakbara ya girman kai wa kana ya tabbata ko ya zamo min al kafirin cikin kafirai duk an gama wannan hukuncin gaba ɗaya. me ya jawo masa an faɗi aikin an faɗi hukunci an faɗi wanda ya yi aikin an faɗi wanda ya yi hukuncin shi ya yi abu biyu Allah kuma ya masa hukunci ɗaya aba al'iba'u shi ne ka ƙi abu ka ƙi bin umarni istikbaru ka yi girman kai sai Allah iya yanke masa hukunci ya ce wa kana minal kafire kenan ya bin umarnin Allah Allah ya masa hukunci sai a guri na biyu Allah ce sun qulna lil mala'ikati tusjudu li adama fasajadu illa iblisa muka ce mala'iku ku yi sujjada ga annabi adam sai suka yi sujjada illa iblisa sai dai iblis a cikin suratul araf aya ta goma sha ɗaya sai Allah ta'ala ce illa iblisa a ba an ya kuna ma'as sai dai iblis ya ya zamo cikin masu yin sujjada cikin suratul hijir aya ta talatin da ɗaya ice ƙala ya iblisu malaka Allah ta kuna ma'as wai kai iblis me yasa baka zamo cikin masu yin sujjada ba duk zamu ji amsar da ya bayar cikin suratul hijir aya ta 31 dan da Allah ya ce wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa Allah ya ce mun yi umarni ga dukkan mala'iku ku yi sujjada da umarni na ga annabi adam duk suka yi sujjada illa iblisa qala a asjudu liman khalaqata dina yanzu ni ni ne zan yi sujjada ga wanda ka halitta daga taɓo kun ga su mala'iku sun kalli wanda ya sa su su yi sujjadar shi kuma ya kalli wanda aka ce a wa sujjada shi yasa kaka kalli abin da aka ce ka yi ka kalli wanda ya sa ka ka yi kun ga yahudawa da Allah ya ce sai ƙulu sufaha'u minan nasi Mawallahu an an qiblatihim allati kanu alaiha me Allah ya ce qul lillahi al-mashriq wal sha'u yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib ولكن wal من آمن بالله wal الآخر والملائكة والكتاب والنبيين so kallon gabas ko yamma ko kudu ko arewa ba shi bane Allah ya sa ka yi shi ne Daka dan an ce da kuna kallon nan ku dawo ku kalli nan ko a ce mu kalli nan in dai Allah ne ko ina ya ce mu kalla mu za mu kalla saboda muna duba wanda ya samu mu kallan ba inda za mu kalla ba so da haka kai haka ka tsira da ka shi iblis sai ya kalli wanda za a wa sujjadar sai ya rena shi da ka sai ya ƙi su ko mala'iku sai suka kalli wanda ya sa su sujjadar sai suka ga ai Allah ne sai suka yi sai suka tsira da haka shi yasa ce a asjidu liman khalaqata ɗina yanzu ni ne zan yi sujjada ga wanda ka halitta daga tabo wai mu ne tabo ji iblis sannan Allah ta'ala wannan suratul isra aya ta 61 sai ce wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana min al jinni fa fasaqa an amri rabbih suratul kaf aya ta 50 mun faɗa ga mala'iku ku yi sujjada ga annabi adam sai suka yi sujjada sai iblis sai ya tawaye daga umarnin Allah mahaliccinsa yanzu kwa rike shi da zuriyarsa su zama muku masoya ba ni ba tur da abinda da azzalumai suka musanya wa kansu sannan sai cikin suratu ɗaha aya ta ɗari da goma sha shida Allah ce wa iz qulna lil mala'ikati tusjudu li adama fasajadu illa iblisa aba فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى Allah ya ce da yaƙi sai na ce Adamu wannan maƙiyinka ne kuma maƙiyin matarka ne kada ya fitar da ku daga aljanna ku taɓe in kuka fita daga aljanna za ku sha wahala saboda aljanna ba girki ba ɗauke wuta ba ɗauke ruwa ba noma ba kiwo ba bacci abin nan ba gajiya ba duk komai ba ba ba nan duka babu ce sai dai akwai akwai akwai aljanna amma babu babu babu in ka ji babu sai dai babu wahala babu kunci babu takura babu kashi ba fitsari zaka ba ai ban daki ba ma eh in ka ci ka ci ka koshi mun zo bayanin aljanna za ku ji sifofinta guda 70 wanda ibnu qayyim ya kawo wanda zai dada sha'awantar da kai ka dage don ka shiga aljanna sannan Allah ta'ala ya ce fa kubukibu fiha hum wal وجنود wa junudi iblis ajma'un bataliyar iblis za ta shiga wuta cikin suratul shu'ara aya ta biyar walaqad saddaqa alaihim iblis zannahu fattaba'uhu illa fariqan minal mu'minin shedan ya gaskata musu abinda ya nazato da tsammani suka bi shi sai wasu daga cikin mu'minai ne basu bi shi ba da haka shi shedan shine asalin dukkan laifuffuka kisa Allah ce illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin qala ya iblis ma aka an tasjuda lima khalaqtu As ta kabarta am kunta min al Allah yace ce wannan girman kai ne kuka kana cikin wasu masu daraja ne na musamman da ba a sa su ba a hana su kun ga shedan ya jawo kansa la'ana ya jawo kansa tsinuwa sakamakon tawaye da yawa Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah subhanahu wa ta'ala ya fara gaya mana amsoshin da shedan ya bayar wanda su suka jawo la'anna ta tabbata a kansa qala lam akun li asjuda lam akun li asjuda li basharin ba zan yi sujjada ga mutum ba khalaqatahu min salsalin min hama'in masnun khalaqatahu min salsal salsal idan ka ɗebo ƙasa ita kaɗai ana kiranta turɓaya idan aka kwaɓa ta da ruwa ana kiranta wato ɗin idan ta fara danko ana kiranta ɗinin lazi idan ta fara bushewa ana kiranta fahar idan ka ƙwanƙwasa ta ta sauti ta zama solsol hama'in kuma in ka sa ta a hanci za ka ji ta ɗanyi bashi shi shine kuma wanda ya fara bashi ɗin ta fara baki ta fara bashi saboda haka shedan ya faɗi waɗannan siffofi shi ma kamar yadda Allah ya faɗa cewa ba zai sujjada ga wannan abin ba wai mu ne ƙasa don haka ba mu kai darajar da zai bi umarnin Allah ya girmama mu ba shi yasa asalin girman kai iblis ya fara a wani gurin ya ce a asjidu liman khalaqata tsina yanzu na yi sujjada ga wanda ka halitta daga yumɓu daga ƙasa daga kwaɓaɓɓiyar ƙasa daga dandan uwa ala ma mana aka Allah ta da iz amartuka me yasa ba za ka yi sujjada ba alhalin ni na saka ala ya iblis ma mana aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta min al alil قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال أنا خير منه خلقتني min نار وخلقته من طين يتي ألا أين فيش saboda ka halicce ni daga wuta shi kuma a gurin shaidan wuta ta fi ƙasa wanda yake malam ibnu qayyim ya masa raddi ya yi wa shaidan raddi ta fuska goma sha ɗaya cewa sam shaidan ya yi kuskure ba ma shi da karatu ibnu qayyim ya ce ɗan bida'a ne mushriki ne so da akayi masa raddi ta fuska goma sha ɗaya akan wannan cewa ana khairu minhum da yace ice sam ai wuta ba ba a santa ma da me wuta to ba za ka ga wuta ita kaɗai ba sai dai abin da take ci ko take ƙonawa sadaka ita kuma ƙasa akwai ta sannan wuta tashin hankali ce ƙonawa babbakawa gasawa ƙonawa dafawa duk ta farfasawa ita kwa ƙasa kwanciya nutsuwa zama samuwa duka ya taimasa radi cewa da haka a cikin ƙasa kuma akwai hankali akwai nutsuwa akwai wadatuwa akwai samuwa akwai kaza a cikin wuta kuma akwai kuna akwai babbaka akwai faffaka akwai fatattaka akwai ratattaka akwai kuna akwai gobara akwai duk wannan sifofin wuta ne wanda yake nuna wato ba za a ba tafi ƙasa ba da haka ya ce ba zan yi sujjada gare shi ba saboda ni an yi ni daga wuta shi kuma an yi shi daga yambu ƙala sai ce a ra'aitaka hazal lazi karramta alayya kana ganin wannan da ka fifita shi a kaina wato ya ma san Allah ne fifita shi a kansa la in akhartani ila yawmil qiyamati la ahtani kanna zurriyatahu illa qalila idan ka banna Allah baka kashe ni ba saboda muguwa hassada da take cin take cin iblis yace idan Allah ka jinkirta ni baka kashe ni ba la'ahtanikanna ai la'asta aslanna sai na tumbuke zurriyatahu dukkan zuriyarsa illa qalila kadan za su barzu a wani gure ce illa ibadaka minhum al-mukhlasin qala zahab Allah ya ce to je ka an baka tsawon ran qala zahab wa man tabi'aka minhum la amla anna jahannama minkum ajma'in sai na cika jihar da ku akwai da yake cewa wastafaziz man istata'ata minhum bi sautika kun ji daya wa ajlib alaihim bi kaylika wa rajlika wa sharikhum fil amwali wal auladi wa idhum wa maye ya'iduhum ash-shaytanu illa gurura kun ji kayan yakin shaidan da sauti da murya da kaɗe-kaɗe da raye-raye da cashiya da nishaɗi da sharholiya da sauran abubuwa masu ɗaukan hankali duk wata muryar da ba ka alheri take koyawa ba to sautin shaidan ne wastafaziz istifzaz wato a jawo ka a finciko ka a jawo hankalinka a ɗago ka a shigo da kai da ka farmakin shaidan da murya yake farawa duk fitina da zai da murya da tsokana da fada da zage-zage da ashariya da tashin hankali da duk wata murya mara kyau mara asali duk abin da ba alheri ba to daga shedan yake shi yasa manzo Allah ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wanda ya yadda da Allah ya yi imani da Allah da ranar lahira ya faɗa alheri ko ya ja bakinsa ya shiru ala zahab fa inna faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jaza jaza'an mafura Allah ya ce to tafi na bakka ɗin. wanda ya bi ka daga cikinsu jahannama ce sakamakon ku sakamako abin cikawa gugu ya ce qala habit minha sauka daga cikin aljanna ko sauka daga cikin darajar da aka baka ko sauka daga cikin sama fa ma yakunu laka an takabbara fiha fakhruj innaka minas sagirin Allah ya ce fita baya kamata kai girman kai a cikinta fita kana cikin ƙasƙantattu ƙala sai ce fa bima ne Allah tunda dai ka wulaƙanta ni ka ƙasƙanta ni ka taɓar da ni na lahum siratakal mustaqim sai na zaune musu tafarkin ka ba za su ga tafarkin ba sai na kare musu ido na kare musu ƙwaƙwalwa, na kare musu tunani ai ta ba sa ji ai ta bayani ba sa ɗauka sai na halakar da su ƙala la min ibadika nasiban mafaruda wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna azanal an'ami wala amurannahum fala yubattikunna fala yughayyirunna khalqallah ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا shine yace fa ma agawaitani la aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirina sannan zan zo musu ta gaba gare su ta bayan su ta daman su ta hagun su ba za ka samu mafi yawan su masu godiya ba Allah ci qala khruj minha maz'uman madhura fita kana abin zargi abin nisantawa laman aka minhum wanda duk suka bi ka daga cikin su la amla anna jahannama minkum ajma'ina sai na cika wutar jahannama da ku baki daya qala kharuj minha fa innaka rajim fita an jefe ka wa inna alayka la'anata ila yawmiddin kuma tsinuwa Allah tana bunka har zuwa ranar ƙarshe qala rabbi fa anzurni Allah tunda ka tsine min bana neman afuwa bana neman gafara bana neman yafiya ba kuma zan yi sujjada ba abu ɗaya nake so kai mun wai shaidan ya san akwai wani abu ɗaya da yake so ba mai yinsa sai Allah amma kai in kana da bukata sai kai ka wajen wani Allah shi kuma da yake da bukata sai ya je wajen Allah kai kuma in kana da bukata sai kai ka wajen wani Allah abu ɗaya yake so a bashi shine rabbi kun ga yayi tawassali shaidan yayi tawassali yayi kamun kafa bi rububiyyatillahi ta'ala al-khalq wal mulk wat tadbir ya yadda Allah ne ya halitta shi ya mallaki halitta shi yake gudanar da halitta ya san wannan sarai ya sani da haka da ya tashi roƙo ai bai je wajen gunki ba kai yake kaiwa wajen gunki is qala lil insani kufur ya zo same ka ce kai ka zama arne falamma kafara ana inni bari'un mink inni akhafu Allah rabbal alamin sai zo ce kai ka zama arne kawai idan ka zama arne sai ce ba ni ba ni ma tsoron Allah nake kan mu haɗu za ka je kai arnancin ka kai kadai saboda ya san Allah din kan gare masa ya bisa girman kai da rashin bin umarni dan haka yace la aqudanna lahum siratakal mustaqim da Allah ce wa inna alayka la'anata ila yawmiddin qala rabbi fa anzurni ila yawmi yub'asun to Allah ina neman alfarma ka jinkirta mun ka saurara mun ka ƙara mun lokaci har zuwa ranar tashi qala fa innaka minal munzarin Allah ce to an baka an jinkirta ma ɗin, an ƙara maka lokaci amma ila yawmil waqtil ma'lum akwai ranar mutuwa ka kai ma duk wannan shegantaka ta iblis akwai ranar mutuwarsa ala rabbi bima ni. Allah tunda ka tabar da ni la uzayyinanna lahum fil ardi sai na ƙawata musu duniya don ta ja hankalinsu wa la a ajma'in sai na halakar da su baki daya illa ibadaka minhum al yace wanda ba zan iya halakarwa ba sune masu ikhlasi haka Allah ya ce fasajadu illa iblis kana min al-jinn ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس na Badala. Tur mutum yana kan hanyar Allah ya musanya ya koma kanta Iblis wani gure ce fasajadu illa iblisa aba fa qulna ya adamu inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma min aljannati fatashqa inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha wa iz qala rabbuka lil mala'ikati ka gaya wa duniya lokacin da Allah ya ce mala'iku inni khaliqun basharan min tin zan halicci mutum daga ƙasa fa iza sawaituhu in na daidaita halittarsa ya miƙe ya isa wa nafaktu fihi min ruhi na busa masa rai faqa'u lahu sajidin kawai ku faɗi ku sujada mala'iku fasajadu mala'ikatu almala'ikatu kulluhum ajma'una duk mala'iku sai suka faɗi suka yi sujada illa qala iblisa istakbara wa kana min alkafirin wanda ya yin sujada shine iblis ya kana cikin kafirai qala ya iblis Allah ce to kai iblis ma mana aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya me yasa ba za ka yi sujjada ba ga abin da na halicce shi da hannuna astakabarta am kunta min al-alil qala ana khairun minhu khalaqatani min narin wa khalaqatahu min din qala fa qala khruj minha fita fa innaka rajim wa inna alayka la'nati tam alayka la'nata nan wa inna alayka la'nati ila yawmiddin tsinuwa ta ta hau kanka har zuwa ranar tashin alkiyama qala fa anzurni ila yawmi yub'athun to Allah ka banni mana har zuwa lokacin tashi kun ga shedan yayi imani da me yayi imani da tashi kuma ya yadda ba zai wuce lokacin tashi ba kun ga ashe kafircin sa na istikbar ne da iba girman kai ne da kuma kin bin doka qala fa innaka minal munzirin ila yawmil waqtil ma'lum qala fa bi izzatika kun ga da zai rantsuwa sai rantsi da wa sai rantse da Allah kai kuma sai saka ka rantse da shehinka ko da waliyinka ko da gunkinka ko saka ka rantse da babanka ko da kabarin kushewarka ko da kwaran kwatsa ko da aradu ko da tarnatsa ko da kushewar babarka ko da rawanin sarkin musulmi ko da ka'aba ko da annabi man kana halifan falyahlib billah aw liyasmud kun ga shi da zai rubuta sai ce fa bi izzatika shi ya halaka ka amma shi kuma wato halakawarsa ba ta rashin sani ba ce ta rashin biyayya ce wa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'ina amma shi da kansa ya san akwai jajirtattu wanda duk ta inda iblis ya fito suna tsaye sai ce illa ibadaka minhum al-mukhlasin wanda ba zan iya halakawa ba bayan ka masu ikhlasi Allah ka sa mu a cikin su wannan shine hanyoyi da shedan ya bi ya kauce ma Allah kuma da tsinuwar da Allah ya masa da alƙawarin da ya masa na shiga wata dindindin Allah ka raba mu da bin tafarkinsa sai Allah ya ce illa iblisa aba wastakbara kenan ba asalin laifi iba'u da istikbaru kisa malamai suka ce wanda Allah ya raba shi da laifuffuka hudu to ya masa albarka na farko girman kai wanda kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai girman kai kamar ƙwayar zarra ba zai shiga aljanna ba sai wani sahabi mai son kwalliya da tsafta da gaye da ƙwambo ya tashi ya ce ya rasulallah yanzu mu ni mutum ne mai son takalmi na kullum a wanke rigata kullum a goge mai son kwalliya ne ni shi ma kwalliyar girman kai ce daina sai annabi ce inna allaha jamilun yuhibbul jamal Allah kyakkyawa ne fi zatihi wa asma'i wa sifatihi wa af'ali yuhibbul jamal Allah yana son ado yana son kwalliya yana son tsafta yana son tsarki yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin sai ce walakinnal kibara batarul haqq wa gamɗin nas abinda ake kira girman kai kin gaskiya da wulaƙanta mutane kunga wannan su ne abinda shedan ya yi ya ƙi gaskiya shine umarnin Allah ya wulaƙanta mutane ya ƙi sujada ga annabi Adam to duk mutumin da aka nuna masa gaskiya ya ƙi bi to ya bi layin duk mutumin da yake wulaƙanta to kai ma taɓan ne kuma kana wulakanta taɓo shi yasa annabi ce, kullukum min adam wa adam min turab dukkaninku daga annabi adam kuke annabi adam daga ƙasa yake ba wanda yafi wani a wajen Allah illa bi taqwa abinda zaka fifici wani da shi imani da taqwa da ilimi inna akramakum inda Allah atqakum wanda ya fi girma a wajen Allah wanda ya fi tsoron Allah ba wanda ya fi kyau ko ya fi fari ko ya fi ƙiba ko ya fi tsawo ba shi ne mafi girma a wajen Allah ba inna akramakum inda Allah a Da ka wannan an toshe ƙofa ne don kada wani ya nuna taƙama ko fankama ko isa akan wani laifi na biyu ƙarya bayan girman kai ba wani laifi mafi muni a duniya irin ƙarya duk mafi yawan abubuwa marasa kyau akan ƙarya ka gina su shi yasa kowace ƙabila kowane yare kowace al'ada tana tir da Allah wadan ƙarya lokacin da muka taso a cikin hausawa muna ji ana cewa ƙarya fure take ba ta ‘ya'ya ana cewa ramin ƙarya ƙurarre ne ana cewa mai ƙarya ko a ruwa gumi yake mai ƙarya ɗan wuta ƙarya zagin Allah a tsina uwar mai ƙarya ana kaiwa wannan gurin ko idan mutum ya share ƙarya sai ya ce a tsina uwar mai ƙarya wai uwar mai ƙarya ma ta cancanci a tsine mata wannan duk nau'i ne na karin magana da ke nuna tur da Allah wadan ƙarya to saboda haka manzo Allah ce iyyakum wal kaziba fa innal kaziba yahdi ila al fujuri wa innal fujura yahdi ila an na ja kunnan ku ku daina ƙarya ƙarya takan kai mutum zuwa ga fajirci fajirci kuma yana kai shi wuta kuma cikin siffofin munafiki guda uku Iza haddasa kadaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza atumina khana wa iza ahada ghadara wa iza khasama fajara wannan fa muna yi sai dai Allah ya yafe mana don ya ka samu mutumin da baya ƙarya baya saba alƙawari baya cin amana ko da percentage 10% eh, ne misali wani ƙarya tasa ce 99% da haka mutane ma sun san shi da ƙarya wani cin amanar tasa shine 70 ko 80 so da haka ya riga ya nisa a cikin ƙarya wani ko ƙarya ya kaɗan yake ma ba a ganewa wani kuma Allah ya taimake shi baya ƙaryar saboda haka ƙarya ta yi rinjaye a rayuwarka har a sanka da ita saba alkawari ya rinjaye ya fito cikin halayenka ha a sanka da shi cin amana i bayyana ƙarara a cikin ɗabi'a ha a sanka da ita to mutum ya taɓe yaudara ta zamo ita ce aikinka har jama'a sun san in ka faɗi magana aikin banza ce wannan babban musifa ce da aka shaidan yana da tarko ibnu qayyim ya faɗi tarakunsa guda shida wanda ta nan ne shi ma zai halaka mu Allah ya tsare mu na farko ya sa ka kai shirka saboda ya san inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi na biyu ya sa ka kai bid'a saboda ya san ma amila amalan laysa amil alaihi amruna fa huwa raddu duk wanda ya bid'a ba za a karba ba na uku ya sa ka kai kaba'ira so da ya san Allah ya ce in tajtanibu kaba'ira ma turhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum to ba zai sai ya saka kai kaba'ira na hudu sai ya ka ka dinga yin ƙananan laifi ƙanana ƙanana illan lamam kai ta yi kai ta har su taru su rinjaye ka na biyar sai ya zo ya sa ka ka yi ringa yin abin da bai dace ba ga wanda ya dace ko kai abin da bai kai ba ga wanda ya kai ko kai abin da aka fi shi ga wanda ya fi shi ma'ana dai ya dinga sassauta ka yana rage ma daraja kai sai da ta kai ma zai sa maka wasu wasi da shakka a rayuwarka ka dinga cewa Allah shi ya kowa to shi Allah waye shi ko zai zo rikita ma alwala kai alwala sau goma ka kama ruwa so kaza kai sallah wani ya ce min sai ya karar da botiki a ban daki ya yi alwala ya saki ya tsarki ya saki ya tsarki ya saki in ya zo alwala kuma sai ya karar da botiki guda sannan ya shiga sallah sai ya tada sallah sau goma yana yi yana sallama sai ya fara ya ce bata bai sallama ya fara ya ce bata bai sallama ya fara ya ce bata bai sallama duk shedan da yake kawo wannan ko ya sa maka ka dinga jin mummunan magana akan Allah ko akan addinin Allah ko akan manzon Allah a zuciyarka kai ta kokawa da wannan sahabbai ma ba su fita daga wannan ba sun zo sun samu manzon Allah suka ce ya rasulullah mukan ji wani abu a zuciyarmu wanda yana da girma mu bayyana shi sai ce kuna jin wannan suka ce eh ce alhamdulillahi allazi radda kaidahu ila alwaswasa nagode ma Allah da ya juyar da kaidin shedan ya koma waswasi inna allaha tajawaza an ummati ma haddasa bihi anfusaha ma haddasa bi anfusaha ma lam tatakallam aw ta'mal Allah ya yafewa al'ummata abinda zuciyarsu take musu waswasi matukar ba su dinga furta abin suna faɗa a matsayin sun yadda ba matukar ko ba su kudure abin sun yi aiki da shi ba Ka kaga wasi ba aiki bane abu ne zaka je na ta damun ka. kuma duk shedan ne yake kawo wannan ko ya haɗa ka da fitinannun mutane su ta faɗa da kai su fitine ka su takura ma kana sunna ai ta wahalar da kai kana bin Allah ai ta wahalar da kai duk waɗannan abubuwa ne na wato hanyoyin shedan to akwai hanyoyi guda 20 da shedan yake bi ya halakar da mutum da kuma wasu hanyoyi guda 20 da ake bi a tsare kai daga shedan wannan za mu jinkirta su insha Allah sai zuwa gobe ah, za mu tsaya a nan illa iblisa ba wasu takabara wa kana min al-kafirin abin da yasa za mu tsaya mu yi bayani sosai akan shedan domin tunda Allah ya ce masa kafiri to duk wanda ya bi shi shi ma a ƙarshe abin da zai zama kenan to dole ne mu san shi yaƙi kuma ibnu qayyim ya ce abin takaici shedan doka ɗaya ya karya Allah ya la'ance shi amma mu mun karya doka mu san iyakarta ba amma bambancin mu da shedan mu muka karya dokar muna cewa astaghfirullah Allah mun tuba ka yafe mana shi kuma shaidan da ya kare dokar bai istighfari ba bai tuba ba shi yasa shaidan yace na halaka mutane da sabo ni kuma sun halaka ni da istighfari domin suka yi sabon sai zuciyarsu ta karaya su ba sa irin ta ta shaidan da ya sabo ya ki neman gafara mu muka yi sai mu ce Allah mun tuba ka yafe mana ba za mu sake ba sai Allah ce to na yafe muku qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la ƙanatsu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim to nan za mu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana Allah ya goge shi daga zuciyarmu ya musanya shi da daidai tambayoyi malam ko ya halatta a musulunci in je a ɗaura min aure a kotu saboda ina matse a gida kuma an ce sai na gama jami'a to mace ce ko namiji mace ce ta matsu tana son aure kuma iyayenta sun matsu sai ta yi jami'a to me ya za a yi kenan a yi auren a yi jami'ar ko a haɗa biyu a haɗa karatun da jami'ar wannan kamata ya mu ga iyayen nata ta zo ta same mu mu nemo iyayen tata mu nemo wanda zai aure ta a zo a yi a rubuce za a yi aure amma za ta ci gaba da karatun jami'a don kada a yi auren ya hana ta wannan ki zo ki same mu wannan ba ba fatawa bace kawai matsala ce sai an zauna an warware ta dan ba ma ce ki tafi kotu ba ki je ki wa iyayen ki tawaye kuma shi mijin ya zo kuma shi ma ya wulakanta ki daga baya ki zo ba jami'ar ba iyayen ba auren amma tunda kina son sa ya zo mu ga waye yana da sana'a yana da aikin yi zai iya rike ki kuma zai baki ki karatun ki, kuma mutumin kirki ne in muka gamsu muka yi bincike sai mu je mu samu iyayenta ko mu zauna da su mu ce ku wannan yarinya ku barta ta yi aurenta kuma ta ci gaba da karatunta na jami'a kun ga ta da kitsuntsu biyu da hoge guda ɗaya ga auren ga jami'a domin wata hakan gama jami'a kuma mijin ya zo ya zama matsala domin da ya kaga wacce ta gama jami'a sai wajen 20 da wani abu domin ko 634 system ta yi in aka ɗauke shekarun ta shida na haihuwa ta shiga firamare ta shekara shida ta je ƙaramar sakandare ta shekara uku ta je babbar sakandare ta shekara uku na haɗa nawa goma sha biyu ta je jami'a in ba yajin aiki ba spill oba ba kari over ba kaza ba kaza ta shekara hudu na haɗa nawa ga sha biyu ga hudu sha shida ta tafi wannan hidimar ƙasa shekara ɗaya na haɗa nawa sha bakwai idan shekarun haihuwarta shida ne lokacin da ta shiga firamare ga shida ga sha takwas nawa ashirin da nawa wannan fa idan ta zamo kenan ta samu ba matsala tana gama wannan ta shiga wannan tana gama wannan ta shiga wannan shine fa wannan shekarun na'am eh ba su tiraye <laughs> to saboda haka kaga akwai buƙatar a nuna ma iyaye cewa in dai an samu mijin kirki a hannu to a haɗa da karatun da auren saboda haka ke zo ki samu yan kwamitin mu ga ciyaman nan Dr. Muhammad Lawan ki zo ki same shi ga kuma alƙali nan ma muna da alƙali muna da lauya muna da pharmacy muna da doctor duk ga su nan muna ma da mai kamawa ya daure. muna da mai kamawar muna da mai daurewar. duk ga su nan ofisoshi ne ga su nan ofis daban-daban so ki zo insha Allah za a baki shawara za a ba ki shawara kuma na san babanki ƙauna ce wataƙila baya son ki aure mijin a ciki ɗaya biyu ya kore ki ga 'ya'ya ga ba karatu to da shi yasa a haɗa auren da karatun amma a yarjejeniya a rubuce saboda wani zai zo yaudare ki ya ce ai zai aure ki in ya aure ki sai kuma ya hana ki karatun kuma sai a zo ba daɗe ba kuma aure ya mutu su da sai kaga ga wani a goye ga wani a baya ba a ƙarasa karatun ba ko ba a yi auren ba auren bai karko ba to ƙara a zo a jinjina shi a ga mai riƙon aure ne to sai a bashi mutum ne yana azumi sai aljanu suka buge shi ya matsayin azuminsa bayan ya farfado to wannan in ta hanyar farfadiya ne in ya farfado to ya sha ruwa kawai kamar yadda ya zo a cikin muwadda imalikin abdullahi dan umar yana da irin wannan nau'in ciwon na farfadiya duk sanda ya faɗi in ya farfado sai ya ci gaba da cin abincinsa ko baya rama azumin wannan ranar malam ko ya halatta in akwai layi mai yawa a atm in je a cire min kuɗi na a wurin masu pos mashin in biya su naira ɗari a duk naira dubu ɗaya wannan matsala an tambaye ta amma gaskiya ban yi nazari a kanta ba da haka ba zan yi fatawa a kan halarci ko haramci ba na yi tawakkufi sai na bincika malam yaya matsayin iddar matar da take jini sau ɗaya a shekara sai ta shekara uku kenan tunda Allah ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathatu quru tunda aka ce jini kuma tana yi to ko bayan shekara uku uku take an sake ta sai ta shekara tara amma kaka damu a shekara tara nan kuma kai zaka ci da ita ai ta tara suna nan akan ka, ciyarwa shayarwa tufatawa kayan kwalliya wajen kwana tsafta a ilimi abinci za ka ƙara ma ka dawo da ita ka huta kada dukan ya ma yawa kamar yadda mai shayarwa ma ita ma tana samun wannan matsalar idan an saki mace tana shayarwa wata inda tana shayarwa to ba za ta yi jini ba sai ta gama shayarwa shekara biyu da wata hudu mafi tsawonsa za ka sai kaga ta yi doguwar idda don dole sai ta gama shayarwa kuma ta yi jini uku tunda tana yin jinin to wannan ne yasa ake kiranta mai doguwar idda saboda haka kan ma ai sakin shi yafi alheri to shikenan to sai sakonni malami da mai gidana mun samu karuwa ɗa namiji mun yi maka mai suna takwara kenan ko muke roƙon ka yi masa addu'a Allah ya sa ya samu ilimi irin naka ko fiye da nawa ba ni ai ba ilimi gare ni ba eh to haka Allah ya bashi ilimi mai yawa ya kuma sa ya zama mai amfani ga iyayensa da addininsa da al'ummansa baki daya malam shekaru uku kenan ina neman aure na haɗa kayan auren amma har yanzu ban samu ba a magana ta ƙare zo ka samu ciyama muna da su a ƙasa muna mai haka duk wanda yake son aure ya rubuto application duk wacce take son aure ta rubuto application tunda mun fahimci ba kwa ganin su ba sa ganin ku suna rubuto mana wasiƙa cewa don Allah mu roƙa musu Allah ya ba su miji na ƙwarai ku kuma kuna cewa a a roƙa muku Allah ya ba ku mata ta ƙwarai Ku ƙara wannan kwamitin ya zama alifin wasali bai na ta ƙwarai da na ƙwarai na? to kaji ciyaman ya ce muna da zawarawa da 'yan mata guda arba'in a ƙasa Na ka kai mai cewa ka haɗa kayan lefe kana neman aure shekara uku to kaya ya tsinke a bakin kaba sai ka zo ka samu ciyaman gashi nan malam na samu aiki ina roƙon addu'a Allah ya sanya albarka a cikin aikin to Allah ya sanya albarka a cikin wannan aiki da ka samu ya zama amfani gare ka alqur'ani guda biyu daga wani bawan Allah ya masa addu'a Allah ya biya masa bukatunsa to Allah ya biya ma bukatunka malam ina bukatar malam ina bukatar aure shine dai ina bukatar aure amma ba ni da hali to ba yake hakura ba amma mahaifana suna da hali to wai sai sun ɗauki halinsu sun maka aure sun ƙi mini kuma ina tsoron faɗawa aikin halaka ina roƙon addu'a Allah ya tsare ni kuma ya bani damar yin auren ai abu ne mai sauki sai ka zo kai ma mu ganka mu ga me ka kware akai sai mu maka auren bashi ko mu sa ka aiki a can gonan mu kamar da nan Musa ya kiwon shekara takwas kai ma ka zo kai mana noma ka zo kai mana noma na shekara takwas Ina abu mai sauki inda tana son aure babanka kuma ya ga in ya ma auren ca za ka kuma ta haihu ina rago tunda ba ka da sana'a ba ka da aikin yi babanka ba zai ciyar da kai kuma ya ciyar da matarka kuma ya maka ragon ya yi wa babar ragon sunanka kuma ya wa matar ragon sunan kuma kai ma da ta haifa abin ya masa yawa gaskiya kuma ga ƙannanka saboda haka ka zo ka ga ciyaman muna da aikace-aikacen da za mu saka sai a rubuta kai mana wannan aikin sai ne maka auren wa shekara tara za ka kana mana aiki ko wankin yaran na marayu muka sa ka na shekara uku ka je ka dinga wa yaran can na gidan marayu wanki ni sai in bada kuɗin ka je kai mana wanki na shekara tara aga aure zai daraja tunda ka san sai da kawai marayu wanki na shekara tara sannan ka samu auren da haka wannan ba damuwa akwai ɗaliban jami'a da suke bukata addu'o'i to ku ɗaliban jami'a muna muku addu'a Allah ya bada sa'a ya bada nasara ya bada ilimi mai amfani kuma ya bada kokari da dagewa akwai bayin Allah da suke kin eh, eh, suke cikin kunci suke roƙon Allah ya yaye musu to Allah duk wanda yake cikin kunci ka yaye masa a hanyoyin fita daga kunci abu biyu ne na farko addu'a na biyu kuma dagewa da nema akwai marasa lafiya daban-daban suna buƙatar addu'a Allah ya ba su lafiya to Allah ya ba su lafiya annabi yana wata addu'a yana roƙon wasu abubuwa guda takwas wannan addu'a in kana yin ta in dai Allah ya karɓi wannan addu'a to zai yi ma abu takwas idan iya yi maka abu takwas to ka samu zaman lafiya Allahumma ni a'udhu bika min al-hammi wal hazani wa a'udhu bika min al-ajaz wal kasali wa a'udhu bika min al-jubn wal bukhli wa a'udhu bika min galibati ad-dayn wa qahri ar-rijali duk abin da kake bukata yana cikin nan sannan yana roƙon wasu abubuwa guda biyar su kuma in ka same su zaka gama lafiya in Allah ya baka wannan za ka gama lafiya saboda haka a ci gaba da addu'a Allah ya yi mana kunci da damuwa Allahumma aslih li dini allazi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi waj'al al hayata ziyadatan li fi kulli khair wal mauta rahatan li kulli shar idan abu biyar dinnan suka samu shiga za a samu sauki a rayuwa akwai masu bukata addu'a Allah ya shirye musu da 'ya'yansu. to Allah ya shirye mu gaba daya ya ba su kyakkyawar rayuwa addu'an Allah ya shirye danka ba mu muka fara ba annaba suka fara annabi Ibrahim ya addu'a ko yace me rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a kuma yace wajnubni wa baniya an na'budal asnam kaga can ya roki tauhidi can kuma ya roki ibada Allah ka tsare ni da ƴaƴana kan min shirka can kuma yace ka sanya ni mai tsaye da sallah da ni da ƴaƴana sannan cikin addu'ar ibadur rahman والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما kun ganin addu'a ce Allah sannan annabi haya ma yace rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a Allah ka bamu zuriya ta kwarai kai ne mai amsan addu'a ne da ka roƙon zuriya ta kwarai aiki ne na annabawa kuma hanya ce mai kyau mutum ya roƙi Allah ya bashi shi zuriya ta kwarai Allah ka bamu zuriya ta kwarai nan za mu tsaya subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk